Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin kiɗa da al'adu da zai mayar da hankali zuwa ga ziyarar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a tarayyar Najeriya. Ziyarar da ya kawo ranar biyu ga watan Yuli inda shugaban ƙasar ta Faransa ya ziyarci tarayyar Najeriya a wani rangadin kwanaki biyu da ya kawo ƙasar. Shirin kiɗa da al'adu tare da ni Abdullahi Isa. To madalla ranar biyu ga watan Yuli kamar da aka ji da farko ne shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ziyarci tarayyar Najeriya a wani rangadin kwanaki biyu da ya kawo kasar. Oh, oh, oh. Najeriya ƙasa mai ɗauke da ɗimbin tarihi ta fannin al'adu. Faransa baya ga sake duba batutuwa da suka shafi tattalin arziki diplomasiya da hukumin Najeriya. A ƙarshen shugaban ƙasar Muhammadu Buhari, shugaban ƙasar ta Faransa Emmanuel Macron da ke tafi da tawaga da ta ƙunshi mawaƙan zamani, marubuta tarihi, ya yi amfani da wannan dama domin yada zango jihar Legas, wanda shine karo na farko da wani shugaban ƙasar Faransa ya kawo ziyara birnin na Legas tare da ƙaddamar da wasu manyan ayyuka da suka shafi ilimi da ma al'adu. Da farko dai shugaban kasar ta faransa ya ziyarci gidan mawaka na afirka da aka yi wa suna african shrine da ke jihar lagos a ikeja wanda ke a matsayin gidan tarihi na fitaccen mawakin najeriya marigayi fela a nikula kokuti Shakara. You don't know me. ko wani ne fela a nikula ko kuti a duniyar mawaka da ya ja hankalin shugaban kasar ta faransa har ta kai shiga zuwa wannan wuri karo na biyu mu yi waiwaye adon tafiya tare da shiga tarihi na wannan mawaki margayi olifela olusegun olidotun ransom kuti wanda aka fi sani da suna fela a kuti ko kuma fela kuti dan asalin ta ne na jihar Ogun a tarayyar Najeriya ya shahara a wajen haɗa kiɗe-kiɗe iri daban-daban da kuma waƙoƙi da suka shafi nahiyar Afirka. Kana ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin ɗan adam ne sannan ɗan siyasa mai ra'ayin kansa An haifi Fela a Nikola Kuti ko Fela Kuti ne a ranar 15 ga watan Oktoban shekarar 1938 sannan ya mutu a ranar 2 ga watan Agustan shekarar 1997 ya fito daga babban gida mahaifiyarsa gwagwar gwagwarmayar kare haƙƙin mata ce da ke yaƙi da salon mulkin mallaka wato uwar gida Fumulayo Ramson Kuti. mahaifinsa kuwa limamin coci ne kana shugaban makaranta wato isra'il oludotin ramson kuti wanda kuma ya kasance shugaban farko na kungiyar malaman najeriya sun haifi yara hudu ciki har da fela kuti wanda a zamaninsa akan yi masa kirari da zama mawaƙin afirka da ke da kwarjini a waƙarsa ta fannin iyali kuwa fela ya aure mata 27 waɗanda mafi yawancinsu maraya ne a waƙoƙinsa tare da barin 'ya'ya uku da suka hada da Femi Kuti, Shewun Kuti da kuma mace ɗaya Yemi Kuti. A zamanin rayuwarsa, Fela ya haɗa kundayen waka har guda 45 waɗanda suka yi fice a waje da cikin Najeriya. Yanzu haka dai tsohon gidan bautar gargajiyar na Afirka, wato New African Shrine ya zama gidan shakatawa da ke Ikeja a tsakiyar birnin Legas da ke tarayin Najeriya inda ta kai a ranar uku ga wannan wata na Yuli shekara ta 2018. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kai ziyara a wajen bautar kana ya sanar da yunkurin Faransa na bunƙasa da ma shirya bikin nuna al'adun nahiyar Afirka a shekara ta 2020 a birnin Paris har ma ya ce ya taɓa zuwa a lokacin da yake aikin ɗaukar horo a ofishin jakadancin Faransa da ke Najeriya. Hakika Muhammad Salisu Hamisu ziyarar lagos ga shugaban kasar ta Faransa wacce ita ce ta biyu da Emmanuel Macron ya taɓa kawowa birnin ya samu gagarumin tarbe a lokacin da ya sami isowa African Shrine. <laughs> a wannan wuri shugaban na faransa ya bayyana cewa faransa za ta karbi bakuncin babban taron al'adun afirka a shekara ta 2020 tare da cewa hakan zai bayar da dama domin nuna girmama nahiyar afirka a idanun duniya bangaren al'adu shugaban faransa emmanuel macron cikin raha ya bayyana cewa afirka ta kumshi sani ta bangaren al'adu 'ya'yanta za su iya amfana da wannan sashe kama daga gida zuwa kasashen ƙetare. Shrine zai ci gaba da kasancewa a wurinsa. Ni ba bako bane a wannan wuri. Najeriya ƙasa ce da nake da abokani da dama. Al'adu na da matuƙar tasiri. Manufata a nan za mu kawo namu sani. Take one. This is cheating, you know. Take five. <laughs> This is an Ashanti proverb in Ghana. which says, "Pefenefe intina, oba tumerika, osonenufu nenufu na yese. 'yan lokuta bayan da shugaban kasar ta faransa emmanuel macron ya bayyana gudunmuwar kasarsa ga al'adun nahiyar afirka da dama daga cikin masu ruwa da tsaki a harkokin da suka jibanci al'adu da wasu mawaka a najeriya sun bayyana farin cikinsu dangane da wannan gangami na shirayin sunana aramide akinosho Tasirin wannan ziyara ga Najeriya ita ce ta sake dawowa da batutuwan al'adu daga cikin manyan batutuwan tattalin arziki da ci gaba. Uh, Sunana Somto Ajilo cuku ina shugabantar voltex Studio International. Mahimmancin ziyarar Emmanuel Macron a Najeriya baya misaltuwa. Bayan tashiwa a gidan al'adu na Shrine, shugaban na Faransa Emmanuel Macron ya kaddamar da cibiyar yada al'adun Faransa da aka sani da suna na alliance française mike adenuga a birnin na lagos ga dai abin da shugaban na faransa emmanuel macron ke cewa a sabuwar cibiyar yada al'adun faransa alliance française mike adenuga i mean what i just wanted to emphasize is that this alliance nake son bayyanawa a nan shine Alliance Française kafa ce da ke isar da sakonni a game da abubuwan da suka shafi al'adu, rubuce-rubuce da zane-zane da kuma koyar da harshen Faransanci. duk wasu abubuwa masu nasaba da hakan to na tabbatar da cewa suna da muhimmanci ga al'ummar najeriya ba wai cibiya ba ce da aka kafa domin haɓaka al'adu ko ƙara fito da sunayen mutanen faransa kawai ba a'a wannan cibiya ce da ke da irin wannan fata ga sauran ƙasashe ciki har da najeriya is precisely to have people empowering themselves in order to convey these messages. Steve Ayode shi ne kwamishinan yawon bude ido da kuma al'adu na jihar lagos ya bayyana farin cikinsu da samun wannan cibiyar za ta taimaka sosai. I'm, highly impressed. na yi matukar jin daɗi dangane da ƙaddamar da wannan cibiya. Wannan ba zance ne na Alliance francais kawai ba. Kamata ya yi mu yi dubi a game da bayar da kyautar wannan gida a matsayin kyauta ga ƙasar Faransa. A tsawon shekaru, cibiyar yada al'adun Faransa da ke lagos. na mayar da hankali ne kan yada al'adu da kuma kare muradun faransa amma a yau abin da ake fata shine bunƙasa al'adun faransa da na al'ummar wannan yanki na Legas da kuma Najeriya baki daya. Ba za mu karkar shirin ba ba tare da mun saurari marubucin zamani Farfesa Wole yanka ɗaya daga cikin masana da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da su a gefen bikin kaddamar da cibiyar Alliance Française Mike Adenuga. Lallai mun zanta da shugaba Macron mutum ne mai sha'awar haɓaka al'adu yana fatan yin musayar al'adu da ƙasashenmu na Afirka. ina da ra'ayin cewa abu ne mai yiwuwa a ƙara samun shigar da al'adu da sauran ayyukan kirkira daga masanan afirka zuwa yankin turai to sai dai akwai buƙatar jajircewa kafin samun wannan nasara Wannan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na rediyon Faransa International RFI, sashen da shugaban Faransa ya yaba wa tare da sanar da cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a lokacin da ya gana da shi ya jaddada masa cewa a kodayaushe yana mai sauraron RFI Hausa. laissez-moi avoir un mot d'amitié pour euh, tous euh, vos auditeurs euh, en langue Hausa. ka bani dama don isar da sako irin na zumunci zuwa ga ilahirin masu sauraren RFI Hausa. Wannan harshe ne mai matukar muhimmanci kuma ina sane da irin matsalolin da al'umman wannan yanki ke fama da su. Abu ne mai kyau a samu kyakkyawar mu'amala tsakanin harshen Faransanci da sauran harsunan Afirka, musamman ma harshen Hausa. Ina jinjina muku sosai lura da irin gagarumin ayyukan da sashen Hausa na RFI ke gudanarwa. Wannan alama ce da ke ƙara tabbatar da cewa abu ne mai kyau a samu irin wannan musaya. da ta al'adu da kuma harsuna. Shugaba Buhari da kansa ya ce lokuta da dama yana sauraren sashen Hausa na RFI. president Buhari lui-même a dit qu'il écoutait souvent RFI euh, en Hausa. To duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin da ya mayar da hankali zuwa ziyarar shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a Najeriya. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma jami'in da ya hidima domin sada da ku Hassan Alhassan Nasilaja da sunan ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International RFI Hausa. Ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu huta lafiya.